الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا للتاسم الشمائل المحمدية نا الإمام أبو عيسى الترمذي a masallaci na sabu bawar street a karewa yau insha Allah za mu yi darasi na biya ba za mu tashi babu ma ja a fi juli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato babin da ke bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsefe kansa mun sani wani littafin yana mana bayani ne na halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa to babukan da suka gabata duk sun yi bayani akan yadda halittar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam take yadda ubangiji ta'ala ya masa kira na halitta mai kyau to kuma wannan babukan kuma za su wani bayani yadda yake gyaran jikinsa yadda yake gyara gashinsa da jikinsa yadda yake yin tsafta saboda an ce ko kana da kyau sai ka hada da wanka kamar yadda hausa suke cewa to manzala sun sawa kyakkyawan mutum ne amma kuma yana haɗawa da wanka idan ya duba madubi sai ya ce Allahumma kama a santa halki fa kulubi ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta na ka kyautata ɗabi'u na haka to wannan babin yadda manzala sun yake gyaran gashin sani ne tarajjul shine tasrihu sha'ri wa tasinu wato tace kai da kuma gyaran wato tace gashin kai da kuma da na gemu da kuma ainihin gyaransa ana son ka dinga tace kanka kar ka dinga barin gashin ka yana duddunguluwa ko yana da kazanta haka ne gemun ka shi ma ka dinga tace shi kana ainihin gyara shi kana shafa masa mai yana kyalli haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace wa fi khamsatu ahadith akwai hadisai guda biyar a wannan bari hadisi na farko al’imam abu isa a tilmizi yana cewa haddasa isaac ibn musa al’ansari kada haddasa na ma’adum na isa kada haddasa malik na anasin an hisham ibn urwa an abihi an aisha ta radiyallahu anha kada kuntu urajjilu ra’asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha’ilun wana rishin ingantaccen hadisi ne kuma bukhari da musulun masu sun ruwaito shi hadisin anas bin malik wanda ya ruwaito daga hisham bin urwa urwa kuma ya ruwaito hisham ya ruwaito daga babansa urwatu bin zubair an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dade ita qalat tati kuntu urajjilu ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tsefe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun alhalin ina haila a lokacin ina haila kuma za su yana bani kansa in tsaife masa wannan shi yake nuna manzara sama yana damuwa da gyaran gashin kansa bal akwai hadisi ingantacce yana iti kafi a masallaci amma yakan miko kansa ta waje aisha ta tsefe masa kansa saboda tsafta da ado sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana cewa mace idan tana al'ada jikinta ba na jasa ba ne ko an taɓa jikinta ba zai zama a taɓa najasa sai dai inda jinin ya taɓa shi yasa gashi tana haila kuma tana tsefe masa tana tsefe masa kansa kuma maza sun har yace masa inna lokacin da yake ta masa tsefan kai ta tsefe masa kansa yana yana kafi sai ta ce ita fa haila take yi maza sun sai ce inna haida take laysa fi yadiki ai haidanki ba hannunki take ba saboda ka ba wani jini a hannunki wanda zai bata gashi saboda haka sai ya ba ta tsefe masa kai saboda haka kenan mace in tana al'ada tufafin da ta sa a jikinta ba na jasa ba ne saboda jikinta ba na jasa ba amma inda jini ya taba ko ya fito wannan wajen na jasa ne saboda shi jini kansa na jasa ne duk malamai sun yi ijimai a kansa ko jinin al'ada ko ba na al'ada ba jini na jasa ne sai dai malamai sun yi rungume in ɗan kaɗan ne wanda bai kai tabon jaki ba ya taɓa jikinka ko tufafinka in kai sallah da shi aka sallanka ta yi amma in ya wuce tabon jaki to wannan babu afuwa a kansa lallai najasa ne sai an wanke shi to sannan kuma idan najasa ba ta bayyana a jikin mutum ba ko da ta fito a jikinsa jikinsa baya zama najasa shi yasa da mutum da ya zama yana da janaba a jikinsa bai yi wankan janaba ba sai ya yi hannu da kai bai zama ya taɓa ya ya shafa maka najasa ba kuma da ubangiji ta ala ce innamal mushrikuna najasun kafirai najasa ne mushrikai najasa ne to ba ana nufin in sun taba jikinka shikenan sun shafa maka najasa sai ka je ka wanke ba ko kuma in suka taba riganka riganka ta zama da najasa ba a najasa ce ta ma'ana domin ba ta bayyana ba ba najasa ce hissiya ba shi yasa ya halatta kai hannu da wanda ba musulmi ba don kai hannu da shi bara a ce ka je ka wanke hannunka ba kuma ko da bayan kai alwala ne sai ka je kai sallah a haka to manzala ta sama yana bawa Aisha <clears throat> wato kansa ta dinga shafe masa abin ta dinga tsefe masa a lokacin da yana wato ainihin al'ada sannan wannan hadisin kuma yana nuna mana zamantakewa mai kyau a lokacin tana al'ada ko yana nuna mana zamantakewa mai kyau da manzala ta sama yake da iyalinsa ta yadda har suna tsefe masa gemunsa suna tsefe masa wato ainihin gashin kansa saboda kyakkyawan mu'amala sannan manzala ta sama wata yana kwance da aisha rabiyallahu anha sai ga ta sabuwa. shikenan sai tambaye sai ta la'allaki na fisti al'adan ki ne ta zo sai ta ce i eh. sai ta to je ki ɗaura zani ki dawo ki kwanta inda kike kwance kuma ya zo ya kwanta da ita wani shakken nan yana ƙarar cewa jikinta ba ni da ba sannan wani ya zo ya tambayi manzala ta sulama yace idan mutum matarsa tana al'ada ya zai yi manzon sama yace murha fal ta'tazir wa sha'nuka bi alaha ka umurce ta ta sa kurjalle wato ta daura zani ka ji dadi da samanta saboda ka sauran jikinta ba ba najasa bane domin tana wato ainihin al'ada حديث نقب حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن الصبيح أن يزيد, أن يزيد بن أبان والرشقي والرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دحن رأسه وتفريح لحيته ويكثر القناء حتى كأن ثوبه ثوب الزيات وانا حديث أقويت أن روني أئسناد حديث يزيد بن عبان لقى أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دحن رأسه manzana kuma yana yawaita shafawa kansa mai wato man gashi man gashi yana yawan shafawa kansa mai ya abin nan ya dan shafawa gashinsa mai saboda gashin ya dinga kyalli ya kyau wa tasrihi lihiyatihi da kuma wato tsefi ainihin gemunsa yana yawan tsefi gemunsa wa yuksiru qinaa yana yawaita sanya kyalle a kansa wato shine kyallen da ake sa ba an shafa mai idan ka shafa mai a kanka to idan baka sa kyalle ba in ka tsora hulan ka sai ta dauki man in rawani ka sa sai dauki wato ainihin wannan man to sai sai ya fa kyalle a saman kansa sannan sai ya ɗaura rawanin sa sannan hatta yace hatta ka anna saubahu kai ka ce tufafin sa saubu tufafi ne na mai sai da mai saboda idan da wato ainihin yake wannan hadisin duk da isnadinsa bai inganta ba ma'anansa ya zo a wasu hadisai wanda kuma za mu karanta wasu a gaba maza kuma yana sawa gashin sa mai abunan mai gashin gemunsa da kuma gashin kansa mun yi bayani yanayin irin gashin manzo Allah ta sama a babukan da suka wuce a baya da yadda yake wato ainihin barin gashi to shi ma man yakan shafa ko bai yawata ba da yana shafawa domin wato ainihin gashin sai kyau yayi kyalli kuma ya badda furfuransa kamar yadda a can gaba za mu karanta sannan kuma yana tsefe ainihin gemunsa tsefe gemu sunna ne saboda barinsa ba tare da ana tsefe shi ba zai ba da wata sura wanda take marar kyau gemu ado ne amma an ba a gyara shi kuma ba zai zama ado ba to maza suna yana yawan kula kenan da da gashin kansa hadisi na gaba حدثنا حناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث بن بن الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وانا حديث حديث ينجد كيف بخاري مسلم ما سنرويتوش hadisin aisha radiyallahu anha qalat tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ta sama ya kasance la hibbu tayammuna yana son farawa da dama fi tuhurihi a cikin tsarkinsa idza ta idan yayi tsarki wa fi tarajjulihi da wajen tsefe gashinsa idza tarajjala in yana tsefe gashin kansa yakan fara da dama wa fi inti'alihi da wajen sa takalminsa idan ta'ala in ya sa takalmi wato yana fara da sa kafar dama kafin kafar hagu akwai hadisi akwai riwaya wa fi sha'ani kulli duk sha'aninsa yana son ya fara da ya fara da dama saboda albarkar dama saboda yan aljanna sune ashabul yamin wato ma abota dama kenan to sai yake son at-tayammun at-tayammun shine al-ibtida'u bil yamin wato farawa da da ainihin dama to da aka duk abin da zai yi to in dai akwai hagu akwai dama za ka yi dama da hagu to yana fara da dama ne kafin hagu amma abun kuma dama ne kawai kaga dama daman za ka yi in kuma hagu ne kawai hagun in kawai za a yi amma abin da ya shafi tsarki da wuraren kazanta yana amfani da hannun hagu abin da ya shafi cin abinci da wasu abubuwa mai mai yana yi da dama in kuma abu ne da za a yi dama da hagu to sai fara da ya fara da dama misali alwala sai fara da hannun dama kafin ya hannun hagu ya fara da kafar dama kafin kafar hagu idan ya zo wankan janaba zai fara da bangaren dama daga sama ya kasa sannan ya dawo bangaren hagu daga sama shi ma ya kasa idan zai sa takalminsa sai fara da kafar dama sannan kuma ya kare da kafar hagu idan zai sa wando misali za ka sa wandonka sai ka sa kafar dama kafin ka sa ka sa kafar hagu duk abin da ana yin sa dama da hagu to ka fara da dama kafin hagu wannan manzala ta suma hakan yana ƙayatar da shi yana ƙayatar da shi to sai malamai suka yi saɓani dangane da zubbi a ina za a sa shi a hannun dama ne ko a hannun hagu da a sa zubbi wasu malamai suka ce zubbi da agogo wasu malamai suka ce a hannun dama da a sa wasu kuma suka ce a hannun hagu da a sa me yasa aka samu saɓani manzala suma dai a zamanin sa babu agogo amma a zamanin sa akwai zubdi to me yasa aka yi sabanin dama da a sako a hagu saboda hadisai sun zo kala biyu wasu hadisan suna nuna a hannun dama ya sa wasu hadisan ko suna nuna a hannun hagu ya sa zubbin sa to wasu malamai sai suka rinjayar hannun dama ne wasu malamai ko suka rinjayar hannun hagu ne amma ni abu da na rinjayar hannun hagu ne yake sawa saboda hadisin da ya zo cewa abin nan yana sa zobbe biye minihi da hannun damansa su ibn al-arabi da sauran sun fassara shi cewa yakan rike zubbin da hannun dama ne sai ya sashi a hannun hagu kaga ya sashi da damansa kenan yana sawa da dama kaga za ka sa hannun hagu agogonka ka rike shi da hannun dama sai ka ɗaura shi a hannun hagu tunda zubbi a hannun hagu ake ake ɗaurawa kuma ya fi daɗin ɗaurawa in ka zo kana sa zubbin ka da hannun hagu za ka ja wani kawai bambaro ko kana ɗaura agogonka amma in ka dawo ta da hannun dama za ka sa ko ka cire ko ka kunce sai ka ga abin ya yi maka daidai saboda dama ya fi ƙarfi a kan hannun hagu to wasu da suka zo tarjihi rinjayar da cewa a hannun dama na a sai suke kafa da da irin wannan hadisi kana sun sama yi uji buhu tayammun sun su ce manzala kuma yana yana kayatar da shi damantawa yin abu da dama kuma ba ka hadisin yake nufi a tayammun ana nufin aliktida iktidau Bilyami, farawa da da dama to kaga baya magana ma akan maganan abinda ake ake yin sa da hannu guda daya to da ka farawa in za abu dama da hagu to sai a fara da dama amma in dama ne kawai daman za a in hagu ne kuma hagun din za a yi to saboda haka yana sa zobbe a hannun hagun za, yana sa zobbe da sa ma yana ɗaukan zobben da hannun dama sai ya sa shi a hannun a hannun hagu yau da inda dama ne kawai ba za a samu hadisan hannun hagu wanda suke ingantattu ba to wannan binnan haka maza su ma yake yi sai ta fi tuhurihi a cikin tsarkinsa bi mai kwa'i tuhur tsarki in ka ce tsahur kuma ruwan tsarki don an ce tsarki ya shafi abubuwa da yawa kaga wankan janaba tsarki ne yana fara da bangaren dama kafin hagu alwala tsarki ne yana fara da bangaren dama kafin hagu taimama tsarki ne yana fara da ɓangaren dama kafin hagu haila tsarki ne mace za ta fara da ɓangaren dama sannan hagu in za ta yi wankan haila haka nan wankan nifasi haka in za ka yi wankan juma'a wanka ne na ibada shi ma sai ka fara da hannun dama ɓangaren dama kafin ɓangaren hagu kamar yadda ake wankan janaba ko wankan shiga harami in za ka yi harama da aikin haji ko za ka yi harama da umra to shi ma ka fara da ɓangaren dama sannan ka dawo ka dawo ɓangaren hagu saboda wannan hadisin manzo kuma hakan din yana yana ƙayatar da shi sai yasa malamai suka ce wasifatul wajibi ka ghairihi a littattafin fiqh yanda za ka yi wankan wajibi to haka za ka yi wankan sunna ka bi daki daki yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanda ya fara da hannun dama so za ka yi ce a cikin tsarkin sa idza ta dahara in zai tsarki ka a tsohuru yana zuwa da ma'anan wanka yana zuwa da ma'anan alwala yana zuwa da ma'anan taimama amma nan ya ɗauki duka ma'anoni guda biyu ƙurani ya ce wa in kuntun junuban fattaharu idan kuna da janaba a jikinku fattaharu ku yi tsarki ana nufin ku yi ku yi wanka to haka nan wafi fi a tarajjul shine tsefe gashi da kuma kyautata shi to wannan ya haɗe gashin kai da gashin gemu gaba ɗaya? to in kansa zai tsefe ma yana fara da bangaren dama sannan ya dawo bangaren hagu in gemunsa zai tsefe sai ya tsefe bangaren dama sannan ya dawo ya tsefe bangaren hagu in mai zai shafa masa sai ya shafa bangaren dama sannan ya shafa masa ya shafa bangaren hagu to haka nan idan zo sa takalmi kaga wannan dukkanin su sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. haka labarin cewa hakan yake yi ko yana son a yi haka yana nuna maka cewa ka yi koyi da shi kai ma ka yi haka ne so da ubangiji ta ala ce na karka na lakon fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal akhir da ka koyi kyakkyawa tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba haddathana Muhammad ibn Bashar kala أخبرنا يحيى بن سعيد an هشام بن حسان عن الحسن البصري an أبلا بن من غفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء وانا حديث شما إن أنتشان حديث أبو داود أروتوش بن سعيد أحمد حديث محمد بن بشار دقى يحيى بن سعيد دقى هشام بن حسان دقى الحسن البصري دقى تين تابعي سنة دقى عبد الله بن مغفل صحابيني نمزون الله صلى الله عليه وسلم قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل ما سمع يا حنا تيفي قاشي illa qibba'a sai dai ana yi ana fashi wato ana ana fashi ba ana nufin yau in kai sai gobe za ka wa in kai yanzu ka bari sai can an jima wato abin nan yana hana yanzu ka tsefe kanka kuma ka zo an jima kaɗan ma ka sake tsefewa ko ka tsefe gaimun ka yanzu can bayan awa ɗaya ko biyu ka sake tsefewa a in kai wanka ka tsefe shikenan ka tsefe daga baya kuma in ka wanke kan ko fiskan kaga gashin ya dan nannade sai ka sake tsaifewa amma ba motsi kaɗan don zaka mai da kanka kawan mace kenan ita ce sarkin kwalliya motsi kaɗan ta gyara kwalliyanta motsi kadan ta gyara to ba a namiji ya zama kamar haka su da kenan tsefe gashi sunna ne amma kar ya zama kana yi a jere a jere da kayi ka sake yi kai ka sake amma ba laifi a rana in kayi sau uku ko sau hudu duk ba matsala ba ne domin ainihin tsafta ne lokacin da kaga gashin ya wargaje sai ka tsefe shi domin yi kyau don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an ma'anar san gibban wato shine yin abu kai abu yanzu ka bari an jima ka sake ko kai yau gobe kuma ba za ka yi ba shine ake ma'anar fashi ya zo a hadisi zuru gibban tazdad hubban wato ka dinga ziyara kana fashi za ka ƙara soyayya ka ziyarci mutum to ka ɗan ɗaga ƙafa ka sake zai ka ɗaga amma kullum kana makale da shi ka zo yau gobe ka zo to zai kosa da kai sai dai ka ne dama abokin ka ne to kaga shine ma'anan eh, gibban kenan hadisi na gaba shi ma irin sa ne haddathana al-hasan bin harafa qala haddathana abd salam bin harb an yazid ibn abi khalid an abi al-ala al-audi an humayd ibn abd الرحمن min من أصحاب النبي صلى الله عليه annan nabi sallallahu alaihi kana yatarajjalu ghibba wannan hadisin shi kuma hadisin Humayd bin Abdurrahman yake daga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗe shi ba ko ba a faɗe shi ba ba matsala amma hadisin duk da haka yana da rauni saboda wasu dalilan ba wai don ba ambaci sahabin ba yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban ya kasance yana tsefe kansa yana fashi wato in yayi yanzu sai can an jima kuma zai ba yayi ya sake yayi yi sake wato ya fa’alu hinan wa turku hinan wani lokacin yayi wani lokacin kuma wato ainihin ya bari wancan hadisin cewa ka dinga yi kana fashi ingantacce ne cewa yana yana fashi bai inganta ba amma wancan hadisin zai karfa fashi. tun da yace a dinga yi ana fashin to shi ma yana yana fashi ne ma'ana baya bibiya da yayi an jima kaɗan ya ya sake tun da in ka kai shi kenan yana na ai in ba kuma ka taba shi ko ka wanke ko wani abu ba to shi yasa ibn arabi al yake cewa muwalatuhu tasannu'un wa tarkuhu tadannusun wa ijbabuhu sunnatun wato jeranta tsefe gashin kai ko gemu kayi mutane can ajima ma a ga ka fito da matsayin sa kayi can an ma a sake ganin kayi to wannan nuna iyawa ne shi ne ma'anar tafannu bai dace ba ka fi kowa a zo a duniya ne ka gyara hulanka can an jima ka sake gyarawa can an jima ha ka seta ta kawai can in ta kauce aka ture maka ita ko kai alwala ko na sai ka sake saka an da ka seta to ba a son mutum ya zama mai tafannu ka dinga nuna abubuwa kamar kai kafi kowa iyawa to wannan ba a son sa yace to wa tarkuhu tadannusun barin tsefe kai kuma dauda ne sawa jiki dauda ne ya zama ka tsefe kanka ba ka tsefe gemunka to wannan kuma rashin tsafta ne rashin ado ne musulunci addini na tsafta addini na ado wa thiyabaka fatahir Allah ta yake ka tsaftace tufafinka to karka dinga barin sa kuma babu tsefewa yanzu zaka ga abin nan wasu suna barin gemu amma sai ka ga ba sa tace gemu in ka rage mun sai kaga abun kazanta ba za ka so ka sake ganin sa ba kaga ba haka manzalar sa kuma yake ba kuma gemun sai zama ba adon ba kuma gemun ado ne domin Aisha radiyallahu anha tana rantsuwa tana cewa na rantse da wanda yayi wa maza ado da gemu na ta rantse da Allah kenan wanda ya sa ya ba wa maza ainihin gemu don ya zame musu ado amma baya zama ado sai in kana gyara shi haka nan gashi baya zama ado sai in kana gyara sai ka dole ka samu kum in ka na tsefe gashin ka matukar kana barin gashi ka dinga tsefewa kuma kana wato ainihin gyarawa yace to in ka bari ba ka tsefewa to wannan sa dotti ne a gashi kuma bai zai yi kyau ba sannan yi kuma ana dan bari wani lokacin ayi wani lokacin ba ayi ba to shi kuma sunna ne ba na nufin wai ka bar gemun ka ba ka a in ka tsefe ka ba da gab tukunna sai kaga kaman alaman ya dan nan nade to sai ka sake tsefewa to wannan kuma sunna ce amma ka yi yanzu can an jima a ga ka sake can an jima a majalisi ɗaya ƙila ka yi sau biyu ko sau uku ya ce ta wannan bai dace ba wannan shi ne yadda mazala ta sama yake tsefe yake tsefe gashinsa to sai babi na gaba babu ma ja a fi shaibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana bayanin furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take kuma ya yake da ita wani matake ke dauka akan furfura wa fihi samaniyatu ahadith akwai hadisai guda takwas dangane da wato ainihin furfura eh, furfura shine farin gashi da yake fitowa bayan bakin gashi kowa na haifansa da bakin gashi amma can in ya ta san matsofa to sai farin gashi ya kunno kai yana cakuɗe da bakin a haka a haka har bakin ma ya tafi ya zama na ya zama ya fari ne kawai sawa'un kana aski ko baka aski ko kana aski farin zai fito in baka aski ma bakin zai rikide ya zama ya zama fari tun yana yi da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan har yanzu ya mamaye idan Allah ya baka ya baka nisan kwana to galibi furfura alama ne na tsufa alama ne na tsufa amma mutum yakan yi furfura ba tare da ya tsufa ba ubangiji ta'ala yana cewa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar waje a kuma Nazir? ba mu raya ku ba irin rayuwar da wanda zai wa'azantu zai wa'azantu shi ne ka kai shekara 60 70 80 90 ko 100 ko sama da haka duk mai wa'azantuwa zai in ya kai wannan shekarun sannan waje akumun nazir mai gargadi bai zo muku ba shine furfura mafi yau malayin tafsiri sun fassara mai gargadin da furfura saboda furfura yana ce maka ka kusan mutuwa ne kawai ta fara kunno kai dai to tana nuna maka kabari ne saboda gargadi wazi take maka ba tare da tana magana shi da musa yake cewa inni inni tahamtu nasiha shaybi fi azali wa shaybu wa shaybu abadu fi nusin an tuhami ita ni na tuhumi wato furfura na tuntuni furfura ko ba a tumanta wajen nasiha inda ka ganta to alama mutum ya fara gangara kenan shi sa wani yake cewa wa aral manaya in ra'ad ka shaibatan ja'alat kamar ma nabli hal mutawati ina ganin mutuwa in taga kana da furfura to tana sanya ka wato karan bara na ainihin kibiyanta za ta dinga sai taka ne tana harbawa tana harbawa har ta same ka so duk wannan kurkura ta bayyana masa to alaman ya kusa ta fike nan. to amma yaka takan yi mutum yi furfura kuma yana yaro kad ya shibul fata falaisa ajiban an yura nauru fil qabibir radibi wato saurai yakan yi furfura da ba abun mamaki bane kaga farin fure a bishiya wanda take mai korin ganye farin fure to saboda haka yaro yakan yi to halitta ne wannan kuma ko kuma ya zama na lokacin fitan furfuran bai ba ya yi wannan kuma wahala ce wahala ce take sa shi ya yi, ko damuwoyi da sauransu sukan sa mutum ya yi furfura tun lokacin ta bai fito ba so amma in ana zaune lafiya to sai shekarun sun yi furfuran take wato ainihin fitowa to manzala sallallahu alaihi wasallam yana da furfura a kansa tare da cewa ya rasu yana shekara 63 kaga ba tsofa sosai ba ne shekara 63 amma dai akwai ɗan gashi goma sha a kansa wanda bai kai gashi ashirin ba wanda aka samu na kurkura a kansa amma duk da haka yana kula da wannan kurkura hadisi na farko حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا قال أخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبدو ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم حديث إنجنتي بخاري أرويتوش حديث قتادة يتي قلت لأنس لأنس بن مالك ناتي وأنس أم مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شما ذلك ما يا سا للي قوة أجيمون صح da gashinsa ma'ana ya canja gashinsa da wani launi ja domin lalle an sa shi ja yake yi ya sa wa gemunsa lalle yana tambayan ana zunu mali ana zunu mali yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yaron gidansa ne to sai yake sa manzo kuma yayi lalle wa gemunsa da da gashinsa don al'adar laraba suna yi idan furfura ta fito domin a badda furfuran amma ba a yi da baki ana yi da kowane irin kala to sai ake da lalle galibi shi kuma lalle yana yin yana yin ta yana yin ta kala sai ce lan yabdu zalim yace ai bai kai hakan din ba bai kai hakan din ba ma'ana furfuransa ɗaya can ɗaya can can so da haka to ne lalle zai daura furfura in ya daura lalle in zai daura akan bakin gashi ne sai ce to bai kai bai kai furfuransa ba ta kai ya dinga yin lalle ba innama kana shaiban fi sudugaihi yake furfura ce a cikin kayakayensa shine wannan dan tazara tsakanin kunne da sajen mutum din nan wannan gashin da yake dan fitowa tsakanin idon mutum da gindin kunnensa to anan ne aka samu dan furfuran kadan yace to bai kai a daure masa daura masa lalle ba walakin abubakar radiyallahu ta'ala anhu khababa bil hinna sai dai sai na abubakar Allah ya yarda da shi ya sanya wato ya yi kwaɗe bil idan da lalle ma'ana ya sa lalle a gashinsa wal katam da katam sunan wani tsiro ne shi hinna yana sa ya ja ne zalla alkatan kuma ya ja mai sulki da baki amma dai ba baki ba ne sai na abubakar yana rina furfuransa kaga shi ya fi manzala sa suma kenan furfura tare da cewa shekarun su tsaya domin manzala suma ya bashi shekara biyu da rabi ne ya rasu yana shekara sittin da uku to bayan za su ma da shekara biyu da rabi kuma abubakar ya rasu shi ma yana mai sittin da uku to amma ya fi shi furfura so da haka za ku iya shekarun ku da mutum amma shi kuma ya fi ka furfura saboda kuma akwai halittar mutum to sai ya ce sai na abubakar yana sa yana sa wannan lalle ɗin to kaga a sai sunna ce sa lalle wa furfura domin ka domin ka ɓadda ita kar a dinga kar a dinga ganinta eh. asali abin nan furfura ita ba ado bane ba ado bane bakin gashi shine ado to shi sa in ta bayyana ta takuda da fari to sai ta canja mutum adonsa to sai ake so a dan dinga dan daura lalle don a a dan ai badda ba mi a abin nan a badda ita gara ma in ta fito gaba ɗayan ta zama fari to wani zaka ga abun abun abun sha'awa amma in ta cakuɗan nan to sai kaga ta bata masa adonsa to shi ake dan ake badda ita Sama ba a sa baki kamar yadda ya zo a hadisi maza sama jannibu haza shaiba ta ni sawada ku nisanta wannan kurkuran amma kar ku rina da baki ka rina da baki ya zama ya sage da da sauran bakin gashin ko kuma dama fari ne kamar da shi baki ta kana son ka koma yaro kenan wannan cewa cewa ce ba a yi ta ba hadisi na gaba haddasa na ishaq ibn mansur ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء وانا حديث حديث عبد الرزاق دقى معمر دقى ثابت أنس بن مالك رضي الله عنه يجي ما عددت بل لسه فابا Fira ra'asi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyati da gemunsa illa arba asharata sha'ratan sai dai gashi goma sha hudu bai ba'a fari da gashi da gemunsa din da kansa duk gashi goma sha hudu ne kawai gashi goma sha hudu ka kaɗan ne me shekara 63 kaga ba za a ce manzon Allah ya yi furfura ba ne furfura da yawa ba gashi da abin nan duk kenan kansa da yake kwaya goma ba gemun sa ce kwaya hudu kuma kamancin wannan wannan yana nuna kenan maza su ma ba shigar da kansa damuwoyi da yawa domin kamar yadda muka faɗa damuwa yana sa wato ainihin furfura da tunani kamar yadda wa'annan su ma gashin guda goma sha hudun damuwa ne ta sa suka fito manzala ta sama kamar yadda za mu karanta a can gaba hadisi na gaba haddasa muhammad bin musanna قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سميت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه شيء فإذا لم يدهن رؤي منه شيء وانا حديث حديث نين غنتت حديث سماك بن حرب يتي يا جابر بن سمره Waƙasu ila an shaybi rasulullahi sa alaihi an tambaye shi dangane da furfuran manzon Allah sallallahu sama faƙala sai sai ce ma'ana kamar cewa kai manzon suna yana da furfura sai ce kana idza na ra'atan ya kasance idan ya shafawa kansa mai lam yura min hushaibun ba a ganin furfura da gare shi in ya shafa mai ya shafa wa gashinsa mai to furfuran ba za ka ganta ba akwai ta amma sai ta ɓace a sai shafa wa gashi mai yana ɓadda furfura in dai ba ta bayyana sosai ba sai zanen yaddahin in kuma bai shafa wa kansa mai ba ru'iya min shay'un wato sai a ga wani abu na furfura a tare da shi wato idan bai yi ado wajen shafa mai ba wa ainihin gashinsa ba to ana iya ganin furfuran sai ta bayyana in kuma ya shafa to furfuran ba za ta bayyana ba saboda dama ba ta da yawa dama ba ta da yawa to wannan shi ke nuna maka shi kansa sa shafawa gashi mai sunna ne ko kuma halal ne to amma ba a son mubalaga kamar yadda muka karanta a can ba mubalaga ne ka dinga ɗiban gashin kai irin na mata gashin da mata suke sawa gashin su ka je kai ta shafawa gashin kanka da gemunka da waye ya yi laushi irin na mata wannan ba a so domin wannan kamanceceniya ne da mata haramu ne mutum kamance kamanceceniya da mata amma akwai mayukan da zaka iya shafa wa gashinka da gemunka kuma yayi kyau yayi kyalli kuma bare yi kama da na da na matan ba wannan babu fi yin kai don manzon Allah sallallahu alaihi shi ma yana yi kuma in yayi din in irin ka ba ta taka kara ta karya ba ba za a ganta ba zai batar da ita to duka wannan yana daga cikin gyaran gashi da kuma gyaran wato ainihin ciki. wanda manzon Allah sallama yake yi wanda kuma yake koyawa al'ummarsa wato ainihin tsafta ana son mutum ya zama wato ainihin mai tsafta domin tsafta shari'a ta zo da shi shi yasa aka shar'anta mana tsarki aka ce a tsohoro shaƙarul imani tsarki rabin imani kaga tsarki tsafta ne za ga wanda ba musulmi ba mutu ya fitsari ba ruwansa da neman ruwa ba ruwansa da wani gogewa ko wani abu kawai sai mai da al'auransa ya je ƙari ta fitsarin a cikin wandonsa kaga wannan kazanta ne shi yasa zaka ka je ka shiga cikin da ba musulmi ba a dauke wuta za ka ji wani ƙarni yana tashi amma in musulmi ne ba za ka ji wani ba saboda ne idan mun fitsari ya matsi musulmi sai ka ga ya rasa inda zai shiga in bai samu ruwa ba ya rasa ma ya kadi bidibi sai ya nemo koge tukunna ko wani dutse saboda tsafta wanda musulunci ya wato ainihin koya mana so tsafta da ado koyarwa ne na addinin musulunci ba wai an zaranci ne ko wuce gona da iri a rayuwa ba ke sa imam malik ya cewa hatsin su ya baka mastaɗa ta fa'ina zainul rijali bi hatu azuwa tukuramu wa jadidu saubi ka ya buru ka ba a dama takshal ilaha ma ya harumu wa rasisu saubi ka la ya zidu ka inda ilahi wa an ta abdun mujrimu ka kyautata tufafinka ka yi adonka gurgudun ikonka gurgudun wadatanka gurgudun adonka yace da shi ne za a karrama ka a daraja ka idan ka je wani wurin da wasu tsofaffin tufafi ko marasa kyau ko matsayin matsayinka za a ture ka a wurin za a dinga ture ka ana wuta ko a hana ka shiga ma idan ba kowa da kowa ne yake shiga wajen ba amma in ka kyautata tufafinka ka zama mai ado wala ko kai ba mawadaci bane ko ba mai matsayi bane to zaka ga ana daraja ka ana girmama ka ka zo shiga waje zaka ga ana kaucewa to kaga ka sama wa kanka wato ainihin daraja yace to sabon tufafin ka baya cutar da kai matukar ka ji tsoron Allah don kana ta sa sababbin tufafi masu kyau ko masu tsada in dai ka ji tsoron Allah ba matsala bane yace tsohon tufafin ka kuma diddigegge mara kyau ba zai kara maka daraja a wajen Allah ba idan kai mujrimi ne to ba auna mutum da kayansa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba a duba suran ka ya take ko kuma zuciyanka yana duba zuciyarka ne da aikinka shine ainihin wato ma'auni amma dai tsafta da ado musulunci ya zo da wannan kuma yana son sa hadisi na gaba haddasana muhammad ibn umara bin al-walid al-kindi al-kufi qala akhbarana yahya ibn adam an شريك an عبيد bin umar an عن an عن عبد umar qala. إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضاء وانا حديث شماء لجتشن حديثني حديث نافع لك عبد الله بن عمر قال يتي إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفرا من ذلك صلى الله عليه وسلم تاكسا نحو كمر من عشرين شعرة قاشي عشرين بيضاء فري واتو قوكما متي وجن قاشي عشرين نحو من عشرين شعرة furfuran manzo sama wajen gashi ashirin ne bai ba a fara fari kaga in an ce wajen ashirin bai kai ashirin din ba kenan to kaga wannan bai zai karo da hadisin da muka karanta ɗazun wanda yake cewa furfuran manzo Allah sama kwaya goma sha hudu ne ko kwaya goma sha hudu to kaga idan aka ce kwaya goma sha hudu aka ce wajen ashirin kusan ashirin duk ɗaya ne domin ya wuce rabi in abu bai kai rabi ba za ka ce kusan kaza ba in ya wuce rabin abu za ka yi cewa kusan kaza ne to da aka kwaya sha hudu ne ke duk da cewa akwai ruwayan sha bakwai sau da aka kusan wato ashirin ne ruwayan sha bakwai da sha hudu akwai karo amma suka ce to wanda ya faɗi sha hudun nan a lokacin sha hudun ne ya gani wanda kuma ya faɗi kwaya sha bakwai ne furfuran a lokacin ta kai sha bakwai ta ƙaru kenan ta kai sha bakwai amma ka gare ba ta kai ashirin ba ba ta kai kwaya ashirin ba so wannan shine furfuran manzo sama wato wannan yana nuna maka inda sahabban manzo sama suka damu da manzon Allah ya sallam da yadda suke lizintansa wai har furfuran sama yadda suka kirga sun gaya mana kalan gashin kansa ga yanayin gashin mai laushi ba mai tauri ba gashi ne mai kyau ba dunkulalle ba duk aka gama siffanta mana sannan kuma aka gaya mana kuma furfuran ma kwaya na wani kamar yadda aka gaya mana hancinsa yadda yake kalan hancinsa da kalan fiskansa da kirjinsa da damtsinsa da kafafuwansa da komi da tsawonsa duk sanda suka haddace wannan bai zai hana su haddace kurkura har suka gano tambarin annabta a bayansa wanda wani gashi ya tattaru ya tattaru kamar su tamfin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce abin nan kwaya goma sha hudu ne ko kwaya sha bakwai ne shi nan bai da furfura da yawa amma ba abu mamaki ne ka ga mutum shekara 60 kuma furfura ta mamaye shi gaba ba ko kafin 60 din ma حديث نقبة حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله الشبت قال شيبني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كوبيات وانا عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال أبو بكر سيدنا أبو بكر يكلم ذلك تسمع سيتي ya rasu da ka shifta ya rasu da ka yi furfura kaga da babu kenan ko daga baya furfura mana tsufa ta zo maka da mutum ai na iya gane su ya fara furfura zai iya gane da bai da shi wata ran kawai da ya leka a kansa ko a gemunsa sai ga sai ga a tsaya akwai furfura so da babu furfuran sai na muka yi su za kai furfura furfura ta zo maka to kamar cewa ya ake kai furfura kala sai yace masa shayyaban ni hudun ai suratu hudu ne suratu hud ita ne ta sani furfura wal waqi'a da suratul waqi'a wal mursalat da suratul mursalat wa amma yatasaalun da suratul naba'i wa idha ash-shamsu kuwirat da suratul takwir yace wa'annan surorin su suka sani furfura me yasa ka dauki al waqi'a da mursalat da amma yatasaalun da shamsu kuwirat duk suna magana akan tashin alkiyama ne abubuwa na ban tsoro suke faɗa na tashin alkiyama kaga duk mutum mai tsoron Allah yana karanta masa irin wannan kisko yana karanta alkurani zai ji tsoro ya shige shi to ballanta naman manza su ma wanda ya fi kowa tsoron Allah ya ce ana taƙaƙun lilla, ni na fi ku tsoron Allah saboda da aka saukar masa da wa'annan surorin shikenan sai kurkura ta bullo masa kawai wata riwayan hadda alhaqa ita ma tana maganar tashi alkiyama da suratul ghashiya ita ma tashi alkiyama da suratul ƙari'a, ita ma ta shi aljama mai Ya yace to wa'annan surorin su suka sa masa kurkura da kuma suratu hudu suratu hudu kuma wata aya ne guda ɗaya a ciki ta sa masa kurkura ita ce fastaqim kama umirka fastaqim kama umirka Allah ya ce ka daidaita kamar yadda aka umurke ka sai ji kurkura ta watso masa kawai saboda tashin hankali ni ma'ana wannan ka lizimci wa Allah ta'ala da'a kar ka kauce kamar yadda aka umurce kar ka dama ko hagu kada ka saba wa Allah kar ka ki bin umarnin Allah ka dawwama akan da'a wa Allah subhanahu wataala fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umurce ka wa man taba ma'aka da duk wanda ya tuba tare da kai su ma mu'mini su yi haka to kaga wannan babbar magana ne babbar magana ne wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سفيان بن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعده غيرك yace ka gaya min wata magana a musulunci wanda baya zan sake tambayan wani ita wanda za ta gaya min me addini maza sa sai ce masa qul amantu billahi thumma Ka yi imani da Allah sannan ka daidaita akan tafarkin Allah ka lizimci wa Allah ta'ala da'a to wannan ta tattaro musulunci gaba daya sai sa Allah ta yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun waɗanda suka yi imani suka daidaita akan tafarkin Allah to wannan in sun zo mutuwa ba su da fargaba kuma ba su da bakin ciki in mutuwa ta zo musu ba za su ji tsoron zuwa lahira ba saboda ana ana hasko musu masu a lahira mai kyauti ba za su yi bakin cikin barin duniya ba saboda abin da za su tarar a lahiran ya fi na duniya mala'iku za su dinga saukowa suna ce musu albishirinku muna muku albishir kun samu aljannan da aka muku alkawari ta irin wa'annan irin wa'annan surori inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun to da duk wanda ya samu istiqama to kai tsaye mutumin kirki ne bawon Allah ne kuma dan aljanna ne domin ya dawwama akan wa Allah ta'ala da Allah ko ba azalimi bawan sa bane in dai ka zama bawan Allah mutumin kirki to zai maka sakamako da da aljanna to da aka ce fastakin kama umrika to sai furfura ta feso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake cewa abin nan suratu hudu ta sa masa wato ainihin furfura hadisi na gaba حدثنا سفيان بن وكيء قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبني هود وأخواتها وانا حديث أبو جحيفة yace da abin nan yace sahabbai sun cewa manzala sama sama suka ce ya rasulullahi naraka qashifta ya rasulullah mun ga kai furfura ba kamar ya akai furfura ta kai so maka قال فيت شيبني هود واخواتها فيت اي سوره هود ده ان uwansa su suka sani furfura da Allah yace fastaqin kama umirta sai furfura da irin su alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kalfarati mafruq ni kunqusa wa ya san da kai ne kunqusa tana kunqusan mutane alqiyama in ta tashi ranar mutane da su abun nan kasance kaman fari suna ta fitowa daga cikin kaburburansu duwatsu su zama kaman auduga haka nan iza waqa'atil waqi'a zai saurari waqati akabi da sauransu so da haka duk surorin da suke magana akan tashin alkiyama to sune yan uwan suratu hudu kenan hudu ne ta sani suratu hudu ne ta sani furfura da yan uwanta wato makamantanta kenan ko shi yasa a can wancan hadisi na baya ya gaya mana ainihin surorin surorin da suke magana akan wato ainihin tashin alkiyama so tashin alkiyama ba wani abun tsoro da za a kwatanta shi da shi wa haulul wa a hashri afza'u kullu shay saboda haka babu wani abun tsoro sama da firgidan tashin alkiyama so haka in an ce maka ana bayanin tashin alkiyama to dole ne ka ji wani abu kuma to kenan tsoro yana sa mutum kurkura ko ba na tashin alkiyama ba in ka shiga cikin wani hali na tsoro to sai kurkura ta fito maka to ai ta maka mai sauki wani ya shiga razani to zuciyarsa ne take bugawa sai zuciyarsa ta buga kawai sai ya mutu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasan ƙasar nan 'yan fashi suka tare shi a hanya saboda tsoron da ya ji 'yan fashin ma sun rabu da shi sun karɓi abin da suka karba amma kafin ya ƙari sau gida ya faɗi ya rasu zuciyarsa ta buga kawai saboda tashin hankali da wato ainihin ya shiga to akwai wanda na sani shi kuma 'yan fashi suka shiga gidansa da makamai suka masa fashin tun daga nan ya zama ba da lafiya wani mawadaci ne a haka har yi da su da wannan kaga an karya masa lakar rayuwarsa to idan tsoron iya furfura kawai ya ka kaga da sauki to amma za su sama ba wai tsoron wani abu ne na duniya ya sa shi furfura ba tsoron lahira ne? Shi ne babban tsoro domin su ma jarumi ne ba da tsoro an dawa daga ana dawa daga yaƙi. yace zai huta sabai suka tafi gefe gefe kwanta a gindin wata bishiya yana bacci so ni kafuri sai zo ya zare wato ainihin takobi abin nan kibi takobinsa sai tsaya a kansa haka ya nuna masa takobi wannan su ya farka sai ya ce masa manyan na uka mini wa zai hana na kashe ka manzan su bai tsori ba sai bai tsori ta ba sai ce Allah yace Allah ne zai hana ka kashe ni kawai sai anun sai kama rawa haka sai takobin ya fadi sai za su haka ya ɗauki takobin sai ce to kai kuma manyan na uka kai wa zai hana in kashe ka sai ce a kai ɗan mai daraja ne mai daraja ne mai afuwa ne kai mini afuwa za su ce je kana maka afuwa shi ke ne musulunta da sababin wannan ya je wajen mutanensa jama'a sai na cewa ji tukun min indi khairin nasi na zo muku wajen wanda ya fi kowa alkhairi a cikin mutane da daraja saboda ya yi masa to kaga bai tsorita wani sannan an ji wani diri a cikin garin madina diri wanda ko an ganin ya tashi jarumai wanda ba su da tsoro sai suka dinga tsorawa dawakansu sirji suka fita bayan gari su je su ga ne wannan diri kwacako kwacako wannan tsorawa dokin sa sirji suka fita bayan gari a guje sai suka haɗu da manzara ma shi har ya je ya gano abun ya dawo ya ya dokin abu talha ko sirgi bai sa masa ba dokin da ke kusa da shi kawai ya zare shi ya fita ya dawo yana ce musu wani biri ne na kogi ba matsala ba ne ku kwantar da hankalinku to kaga tsoron duniya bai zai tashi furfura ba sai dai tsoron tashi alkiyama wanda ya waje ba kowa kuma ya zama yana tsoron wato ainihin wannan rana rana ta alkiyama wanda a wannan ranar ma in ba kai furfura a duniya ba to za ka yi za ka yi wannan yau mai ya ji dana. shiban rana ce wato wanda take sa yara ƙanana masu ke furfa fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul na shi to ya za ku kare kanku daga azabar Allah in kuka kafurce a ranan da take sa yara ƙanana furfura ita ce ranar alkiyama ya za ka kare kanka daga azabar Allah ko wutar jahannama so da haka ranar alkiyama yara za su yi furfura saboda firgicin alkiyama to da tashin hankali da za a shiga na ranar alkiyama to a ranar yaro ma zai kurkura to manzo suma idan ya karanta irin waɗannan abubuwan to shine sai kurkura ta feso masa حديث نقب حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إباد بن لقيء العجلي عن أبي رمفة التيمي تيم الرباط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر وانا حديث شما إنجلتتن حديث حديث آه إباد بن لقيد العتب يا ترغو دقى أبي رمسة التيمي تيم الرباب yace taifin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo wajen manzala ta sama wa ma'i wa ma'i ibn li tare da ni akwai wani dana nazo da wani yaro na wajen manzala ta sama kale yace fa urituhu sai aka nuna mini manzala ta sama wato kaman bai taba zuwa wurin sa yace waye ne muhammadu sai aka ce wannan shi wato shi manzala sama tawadu'un sani mutum ne mai kankan da kai in ka zo ka same cikin sahabbansa ba ya ware kansa ne ya sa wani rawani da alkebba da wani wurin zama na musamman ba so sai ka kasa gane waye sai a nuna maka ina Muhammadu wannan shi ne Muhammad kaga bima bin Salab a Salabi ai ya shigo masallaci ya samu manzalar sa sama da sahabban sai ce ina Muhammadu aka ce gashi ne ce a ah, Muhammadu dan Abdullahi nake tambaya ina yake aka ce shine dai wannan din sannan ya masa tambayoyi yace wa halitti samai manzon sama yake masa Allah wa shimfida ka sai ce Allah wa ya kafa duwatsu manzon sama yake masa Allah yace to ina hada ka wanda wanda dan aikinka ya je ya ba mu labari cewa kai manzon Allah ne to ina hada ka da wanda ya halicci samu ya shimfiɗa ƙasa ya kafa duwatsu Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka ka gaya min gaskiya Allah ne ya aiko ka mutumin kawai ne gaya min gaskiya Allah ne ya aiko ka ina hada ka da wanda ya halicci samu da ƙasa yace yi na, Allah ne ya aiko ni yake to ina haɗa ka da wanda ya aiko kan shi ya umarce ka mu yi sallah don dan aikin ka ya ce mana wai mu yi salloli guda biyar yace haka ne yake to ina haɗa ka da wanda ya aiko ka Allah ne ya ce maka mu ba da zakkan dukiyarmu mu Allahumma ajra ce Allah shi ne faɗa ya gama masa interview sai ce to ana rasuli man wara'i ni dan aikin ne wanda suke bayana ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ke ne kalmar shahada ya musulunta kuma zai je isar da wannan wa mutane sa su ma su musulunta bai gane waye maza su ma saboda ba a masa wata shimfiɗa ta musamman da ya ware kansa ko wata rigansa ta ta musamman ba shi sa ya ce sai aka nuna min waye da sama fa sai na ce lamma ra'aitu yayin da na gan ganshi haza nabiyullahi wannan annabin Allah ne wa alaihi saubani akwai tufafi guda biyu a tare da shi zani da mayafi da suke yafawa yace akhbarani wanda suke koraye koren abu mai kyau ne hu sha'run yace yana da kuma gashi kad alahu shaybu furfura ta tsira a saman wato ainihin gashin nasa sune wayannan furfura din wanda muka faɗa guda goma sha hudu ko makamancin wannan wa shaybuhu ahmar yace amma sa ja ne to akwai furfura ja ne furfura fara ce me yasa ta zama ja yana sa lalle wato ko kuma bata gama wato zama fara ba afwan domin za ka ga wani daga nesa za ka ga kurkuransa fara ke amma in ka matso kusa da shi za ka ganta jaja-jaja to kaga kurkuran manzan sama ba ta gama zama fara fat ba farin yana karkata izuwa ga izuwa ga ja ana samun irin wannan hadisi na gaba haddasana ahmad ibn mani'in قال حدثنا سريج سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمه عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن ingantaccen hadisi ne bin haq ya ce ƙila li bin samura an gaya wa jabir ɗan samura a kana fi rasi rasulullah sallallahu alaihi shin akwai gashi akan manzon Allah eh, akwai furfura akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai furfura a kansa kala sai jabir ce, lam yakun fi ra'si rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani gashi babu wani furfura akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa sha'aratun sai wasu yan gashi yan kadan gida ba su ci kwaya goma ba tunda sauran akwai wasu abu a gemu sa yan kadan kuma su mu wa'annan gashin suna nan fi mafrati ra'atihi a mararraban gashin kansa ka san kan mutum akwai gashin da ya gaba akwai wanda ya baya a nan daidai tsakiyar ce to a nan ma nan gashin suke ba ta gaba gaba ko baya baya ba in ya sa rauni ma ba mai gani ko hula yace abin nan fi mafraqirati a mararraban gashin kansa idan da hana idan ya sa mai ya sa man gashi ya shafi gashinsa da mai wara hunna duhun to man shi ya ɓoye su wara hunna duhun mai sai ya ɓoye su saboda haka kenan inda in ya shafa mai saboda kyallin da gashin yake yi to kai ba za ka hango ma furfuran ba amma bai shafa mai ba za ka iya ganin furfuran kamar yadda wato muka faɗa muka karanta ɗazu saboda haka kenan manzo yana shafa mai a gashin kansa yana shafa mai kuma a gashin gemunsa har ma kyallin ya batar da furfuran da ke wato ainihin gashin kansa da gashin gemunsa saboda dama wato ainihin ba su da yawa sau da ka wara ma'anarsa hajjaba sai ya sha makanci wannan ya tsere shi ba za a gani ba wannan shine hadisi na ƙarshe a wannan babin bai mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh